What do you mean? wasu ɗaruruwan mutane kenan suka fito suna kuwace-kuwace tare da tofin alatsi ne dangance da halin ko oho da kamfanin areva yake wa dokokin gwamnatin jamhuriyar nijar kan batun haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa yau sama da shekaru da dama zanga-zangar da aka shirya wacce jama'a suka yi tururuwa tare da fitowa suna tofin alatsi ne ga kamfanin na areva wanne aka yi a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyin fararen hula ta zo ne daidai lokacin da gwamnatin nijar ke cikin wani hali na sake duba yarjejeniyar kasuwanci tsakankaninta da kamfanin kamfanin na a akan maganar haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa musamman ma ƙarfen uranium da kamfanin yake yi a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyoyin na fararen hula dai sun ce an jima ana ci da gumin Nijar tsawon shekaru da dama alhali ko in bancin fatara da talauci da ƙura da ake barwa yankunan da ake haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ɗin babu abin da kamfanin na Areba ke barwa al'ummar jamhuriyar Nijar duk da yake cewa Nijar ɗin ita ce tubalin makamashin kasar ta Faransa. Madam Soli Hajiya Ramatu shugabar kungiyar fararen hula ce da ake kira Grand, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya wannan gagarumin gangami na birnin Yamai. Shugabanninmu kawai suna ta hurta magana ne, amma babu wani abu na gaske da za a zo a gani wata rawa da za a gani wadda suka taka. mu ba mu san menene gwamnati ke so gashi in yana da wata illa da a cikin shi da aka ce mata radiation wannan radiation in kaga da ma'aikata da mutanen da a duka ta kama su amma har yau areva bata yarda ba cewa ma'aikatan da suka zama alit da suke nan tsohin ma'aikata suke nan suna ta mutuwa rana duka sai an samu ko da mutum biyar in an yi kaɗan akalla mutum biyar da za su mutu cikin tsohin ma'aikata amma har yanzu ba areva bata yarda ba cewa eh sabida radiation kin ne mutane ke mutuwa halin nuna kasawa da kuma rashin samun kwarin gwiwar faɗawa kamfanin na areva gaskiya daga mahukuntan Nijar inji yan kungiyoyin fararen hular da suka shirya wannan zanga-zanga sun sa jama'a da yawa na shakkun cewa da walakin dangance da batun gwagwarmayar kwato Nijar ɗin yancinta daga kamfanin na Areva wanda ya shafe sama da shekaru 40 yana haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a arewacin jamhuriyar Nijar. Asali ma gangamin da jerin gwanon da ƙungiyoyin fararen hular suka yi a yau gwamnati ta so ta hana su in bancin kotun jamhuriyar Nijar ɗin da ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin suna da izinin fitowa domin yin zanga-zanga. A cewar Dr. Isufu Yahaya malamin tarihi ne da al'amuran siyasa a jami'ar birnin Yamai gwamnati abin da ta yi ta ba su mamaki. Areva ba kowa ba ce horon ce kuma horon ba aboki gare ta ba to wa'anda ke ikonmu nike ganin duka wa'anda suka ikonmu ba su da mazakunta bai kamata ba a ce wai an hana su su yi zanga-zanga sai justice ta ba su sai da justice ta ba su izini wannan kumya ce ga muhammadu isu kumya ce ga gwamnatin nijar kumya ce ga duk wani wanda ya san yaunin dokokin ƙasa gangamin na yau da kungiyoyin fararen hular suka shirya a birnin yamai an yi sa wasu garuruwa da ke cikin wannan ƙasa ta nijar musamman ma a garin arlit inda ke da ɗimbin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa cikinsu har da karfin uranium da kamfanin areva yake aiki a can